السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja zan tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na azabu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi na goma sha shida a wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma yau da ikon allah mun fara tafsiri na iyaye mata a duk da ban samu farawa da wuri ba sai dai aran ma ya yi ta karantar da su sifatu saumin nabi yau an samu farawa kuma gobe ma tun da babu aiki litinin insha Allah za a yi darasi ana farawa sha ɗaya da kaɗan zuwa sha biyu da kaɗan awa daya insha Allah mun kuma aka yi gobe sai asabar mai zuwa idan Allah ya kai kwanan mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani muna kara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan muna roƙon Allah ta'ala yi jinkai yi gafara yayi yafiya yi rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai dauki rayuwar mu akan imani muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala abubuwa da suka dame mu a garuruwan mu ko a jihohin mu ko a mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya magance mana abinda za mu iya Allah ya sauwaje abinda ba za mu iya ba muna roƙon Allah ta'ala ya wuce mana gaba ya magance mana shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƴan uwanmu da suka rasu dalilin fitintinu kala kala Allah ta'ala ya ji kansu waɗanda suke hannu an yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su waɗanda kuma suke ba sa hannu Allah ta'ala ya ci gaba da kare su waɗanda suke tada fitintunu ko suke cin riba da kasakata ko abin da ya kamata da ko garkuwa da mutane mun san su ko ba mu san su ba a bayyana suke ko a boye muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shirye muna roƙon Allah ta'ala ya tura bala'i da fitina da musifa ta kare a kansu ya kuma kare dukkan bayinsa na kwarai masu neman zaman lafiya muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga duk wani wanda yake jin daɗi ana kashe al'umma ko ana garkuwa da mutane ya ji daɗi a ransa ko ya koye Allah ta'ala ya shirye shi idan ba zai shiru ba Allah ya tona asirinsa Allah ta'ala ya ƙafƙantar da shi Allah ta'ala kuma ya kunyatar da shi jiya mun yi addu'a wata baiwa Allah mara lafiya akan Allah ya ba ta lafiya muna kara addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya bayan da haka akwai wata baiwar Allah ita ma ta turo yadda tana kwance sai an kwantar sai an daga ba lafiya da ta ji addu'an jiya ta ci ita ma a taimaka a yi wa yadda addu'a da ta muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya muna roƙon Allah ya sa ciwon ya zama zakkan jiki ne kuma ana roƙon yan uwa duka waɗannan mata guda biyu da ba lafiya dukkanin su musu addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya ba su lafiya a الله العظيم rabbar arshi abin an yasiha Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya kuma ba wa dukkan wani mara lafiya lafiya ah, yi ga wannan kamar yadda aka saba sai mu duba tambayoyi bismillah malam ibrahim na'am wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana da imani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya cika mahaifan malam tare da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram tambaya ta ita ce shin don Allah dole ne idan ana karanta Qur'ani sai na san ma'anarsa ko kuma idan ban san ma'anar ba babu laifi na karanta zan iya samun lada sanin ma'anan ƙur'ani ba sharaɗi ba ne a magana mafi inganci na malamai cewa a samu lada akwai fatawoyin nurun aladdar na shek abdulaziz bin bas rahmatullahi alai asalin su ya yi su ne a iza'atul qur'an a saudiya amma sai aka tara fatawoyi din a littafi a mujallali na farko nan ba na ɗari uku da talatin da biyu ya amsa tambaya da cewa sanin ma'anan ƙur'ani ba shi ne sharadin samun ladan karanta shi ba yace ya juzu an yaqra al muslim ya juzu an yaqra al wal mu'minatu al qur'ana wa in lam yafham yana halatta ga mumini ya juzu an yaqra al-mu'minu wal mu'minatu qur'ana yana halatta ga mumini namiji da mace su karanta qur'ani ko da ba sa fahimtar ma'anar ana iya samun lada yace amma sanin ma'anarsa iya ƙara ladan na ji kuma yana ƙara taimakawa ɗan adam wajen gyara ayyukansa don ƙur'ani yana buƙatar a rika tadabburi a cikinsa ana bibiyan ma'anan ana kwatanta da ayyukan da muke yi an dace ko ba a dace ba ya kafa hujja da ayat da Allah ta'ala ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab wannan cikin suratul sad aya ta 29 Allah ta'ala ce Qur'ani littafi ne mai albarka da muka saukar muku don mutane su san su yi tadabburin ayoyin su karanta a nitsa su daga bibiyan ma'anan suna ga inda suka dace da inda suka yi kuskure don su gyara kuma wani ya tazakkar ulul albab sannan kuma ya zama tunatarwa ne ga masu cikakken hankali shine mutum ya duba halittar sammai da kasai da qur'ani ta ba da labari to nan sai ce sanin ma'anan ba sharadi bane na samun lada amma kuma kayi kokarin sanin ma'anan muhimmin al'amari ne dalili na cewa sanin ma'ana ba sharadi ne na samun ladan karantawa mun san hadisin da ke cewa man qara harfan min kitabillah falahu ashara falahu hasana fa kullu hasana bi ashari amsalha hadisi na tirmizi hadisi na 2910 manzo Allah yace duk wanda ya karanta harafi ɗaya a littafin Allah harafi kwaya ɗaya shine a ce leta a magana mafi inganci ba kalma ba akwai wanda suke ga kalma ne a harafi ne don hadisin ya ce alif lamim a matsayin harufa nawa a matsayin harafi guda uku mafu sai za ka duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya tollin toll manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya ce ladan sa ɗaya guda goma ne in ka ji alif lamim kana da lada nawa lada talatin don Allah duk duniya wani aiki ya kai wannan tara lada ninkin ba ninkin in ka tara harufan ƙorani nawa ne <laughs> wai da yawa magabata saboda wannan hadisin akwai da dama da sun kirga harufa kuma yadda ibnu kasir rahimahullah ya akwai mujahid ibn jabar dalibin abdullahi ibn abbas ne radiyallahu anhu abdullahi ibn abbas ai sune manya manyan malaman qur'ani a cikin sahabbai ma wanda kai tsaye manzon Allah ya koya musu da suka koya gaban manzon Allah sai suka koya wa almajiran su mujahid ibn jabal su katada ibn di'ama ibn katada su ne manyan ai su ma gwarazan qur'ani ne shi mujahid a gaban ibn abbas ya haddace qur'ani kuma a gaban sa ya koyi tafsiri kaga ai babban adaran ba ne wannan mujahid yace harufan qur'ani guda dubu ɗari uku ne dubu uku a kira a da irga akwai a sa ibnu yassar shi ya irga a ta kira a yace haruffan guda dubu goma sha biyar na farko na mujahid dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da tamanin a sa ibnu yassar ya ce dubu ɗari uku da ashirin da uku da goma biyar so idan ka yi multiplying wannan by 10 in ka karanta ƙur'ani duka za ka samu ladan da ka samu ya fi miliyan uku ya fi ladan miliyan uku <laughs> so wani aiki za ka ka samu wannan ladan sai ka gaya mushi sama da ladan miliyan uku a lokaci ɗaya kuma za ka karanta ƙur'ani dukkaninsu a kwana biyu ko uku sai ka ga littafin ka ya cika ninkin ba ninki mala'iku sai rubuta su bai tsayi akwai wani mai hikima da yake so dan ɗansa cewa karanta qur'ani ko ba a fahimci ma'anan ba akwai lada akwai amfani ga dan adam ah, kisar duk da za su ci lokaci barin dan baku ita dan yana hadda a gaban babansa ana ramma ne in yayi hadda yayi hadda yayi hadda sai ta zama sai zan yace zai bari uban ya ci gaba ci gaba ci gaba kai hakuri yayi yayi ya gagara ce ga wani ya zo gidanmu ya sai ya tafi ni ban yi bai sai ko bai zauna ba qur'ani in dai an karanta ko bai zauna ba yana da amfani ga jikinka me ke faruwa wani lokaci dan ya nuna wa dan a hankalci abin cikin analogy nasa a gidan akwai kwandon shara irin dosbin din na wanda yake mun san dosbin aka yi shi ana yin sa ne mai rami rami kamar irin kwando da ake sakawa na tattasai da tumatir sai ce wa ɗan ka ɗauki kwandon nan ka je ka zubar da shara bayan gidansu akwai tafki haka na ruwa sai ce sai ka ka ci komin kwandon da ruwa ɗan ya ce zai yake ka je ka gwada in kai ta ƙoƙari muna fatan allah ta'ala zai sa a dace ta wani ɓangare ɗan shi kenan sai ɗauki kwandon ya je zubar da ya zubar cikin kwandon duka ya lalace rubabben tumatir ne rubabben abinci ne sai wari yake bai masu riƙewa sai ya je ya shiga cikin tafki in ya cika da ruwa in ya ɗauko in ya fito a guje sai ruwan ya yoye ya ƙara komawa ya cika in ya fito sai ya yoye ya yi ta yi ya zo ya gaya babansa ya ce to ai ka da ka koma ka ci gaba ka zama mai juriya yayi yayi can sai dawo sai ce baban abin da yi ba sai ba mahaifin mahaifin sai zo da kwandon sai zo da shi yace lokacin da ka zubar da sharan nan me a cikin kwandon ce a cikin kwandon akwai dauda akwai burbudin abin nan tumatir da ya rufe akwai abinci da ya rufe da kaza kaza sai ce to dauko kwandon sai zo da shi sai ce to yanzu a cikin kwandon nuna min burbudin tumatir da da ya duba ya ce a ruwan ya wanke duba min abinci da yake rubabben ruwan ya wanke da da ka zubar da sharan ya rike shi yace na rike shi kare ba ta bin na yanzu fa da ya rike shi yace yanzu na rike shi a cikin aminci saboda ya wanke sai ce to yadda ruwan nan ya shiga kwandon ya wanke wannan kwando din amma bai zauna ba haka qur'ani yake wanke ka koda bai zauna ba In dai ya shiga zai wanke ba zai kai ta karanta qur'ani kuma ka zauna dan tasha ba ba a taba haka ba in akwai mai sana'ar zaman tasha ya yafe ba da shi nake ba ina nufin dan tasha a hali ba dan tasha a sana'a ba a bambanta wannan to haka qur'ani yake in dai ya shiga insha Allah ta'ala akwai amfani a jiki wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ji kan mahaifan malam da na ana ramma ya sa aljanna taimako masu amin ya hayyu ya qayyum malamin Allah menene ingancin bacci bayan sallar asuba kafin rana ta fito akan haramta bacci mutane sun da yawa sun tashi bisa ga al'ada dogaro da hadisai ba da ba su inganta ba sai a bacci bayan sallar la'asar ko bayan sallar alfijir asuba haramun ne wannan bai tabbata ba hadisi idan muka duba a hadisi sahiha hadisi na talatin da tara da makwabtan hadisin Sheikh Muhammad Nasir ya yi ta hakikin hadisan cewa dukkaninsu babu wanda ya inganta ba hadisi ɗaya da ya inganta har ma abun da in kai bacci bayan la'asar wai in ka tashi ka rasa ka karka zaji kowa sai kanka ya ce wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba akwai fatawa ta lajinatul da'ima lil buhusin ilmiya a cikin mujalladi na 28 namba na 148 sun amsa tambaya din cewa bacci ya halatta a lokacin da kake kake bukata babu nafsin da ya hana ka yin bacci matukar kana bukatar ka yi shi ko bayan da asar ne ko bayan asuba ne wannan ba haramun bane akwai asar ma na Umar bin Al-Khattab radiyallahu an wanda Abu Yazid Al-Madini ya kawo cewa Umar bin Al-Khattab ya je wajen Suhaib da asuba bayan an yi sallar asuba sai samu yana barci hadisin iya cikin musannaf asar ne na dubu ashirin da biyar da dari hudu da hamsin da hudu sai ya same shi yana kwance yana barci umar sai ce a tun da yana baskin safen nan sun sahi ba zan tashe shi ba bari in zauna in jira shi ya kammala baccin in ya farka sai mu gana aka ce ka tashe shi mana amirul na. sai ce a'a ban san wani albarka Allah ya samar a cikin barcin ba kuma bayan yayi asuba ya zo ya kwanta ala ayyi halin kula da wasu halisai da suke nuna muhimmancin addu'a bayan asuba idan za ka iya bacci a farkon dare ka tashi ƙarshen dare ka yi na bilbili ka fito ka yi asuba bayan ka asuba ka yi ta ambaton Allah wannan kuma falalarsa ya ci barcin. ai ga hadisi nan na muslim hadisi na 670 da yake cewa kana rasulullah idza salla subha qa'ada yadhkuru hatta tadlu ash-shams wa fi riwayatin yana zama fi musalla hatta tadlu ash-shams yakan zauna har sai rana ta fito to kaga anan in ba kai baccin ba kuma akwai sunna da ake rayawa to kula ga wannan in baccin safa bai zama dole ba ina baka shawari ka hakura ka zauna kai bautan Allah bayan asuba ka ambaci Allah na biyu kuma dogaro da hadisin da ke cewa annabi yana bayani Allah ya sanya wa al'ummarsa albarka a cikin me a cikin ta to shi Umar bin Khattab fahimtar sa ai albarkar safiyan ba iya bayanin sai wanda yake farke bane shi yasa ya ce wa shi su da ke bacci na san albarkar da aka sa masa a ciki to kana da wani abu na zuwa gona sammako ya fi falala na zuwa makaranta sammako ya fi falala ina karatu a gaban wani dattijan malami da ina ga yayi jiko ga mafiya yawan mu anan Sheikh Sale Sadauki Allah ta'ala ya ji akwai sa Amini na ne Malam Ibrahim Sale Sadauki ina fita daga fandamin tafi gidansa a Bolari ya yi shekara 60 da yan kai na tafsirin ƙur'ani bannin ya rasu ina zuwa gidansa da wani lokaci ina da daga zaka gidansa ba a yi kiran sallah ba da fari ba lokaci ina karatu a gaban sa zan je ɗauka littafin fiqhu da lugha ba a yi sallar ba a yi kiran ba da fari ba zan je in buɗe masallacin gidan ba a yi kira ba in ya fito sai ya kalle ya ce kai wannan yaro kana da naci ne na fi shekara hamsin ina karantarwa ni ba taba gani na ka ba a rayuwa ni dai ban taba gani ba <laughs> ya ce ba ka da haƙuri ba a yi asuba ba ka hata ko so in za ka yi karatu wani lokaci ne mai albarka shi yasa idan kana da manhaji ko na haddar qur'ani ko zuwa makaranta ko zuwa gona magabata sukan hana ƴaƴansu bacci da safe kamar azubair yana hana ƴaƴansa ce ku tashi ku haddar qur'ani urwa yana hana mutane ce in naga mutum yana da bukata kuma yana bacci safe sai ba bukata yake da shi ba lokaci ne na sammako a je gona a je kasuwa a tafi makaranta duk alheri da kake nema lokacin ne amma suna encouraging ne saboda rana ba ta yi zafi ba ya fi daɗi ka yi abu amma ba wai don in kana da bukatan ba haramun ba ne wani sana'arsa a dare ne daga tabbas na dare zai fara har karfe shida na safe in kace kada ya cin safe ka ci da wani yana hadda qur'anin tun daga isha har asuba yana masallaci bayan asuba sai kace kada ya ai ka cutar da shi so da babu laifi mu yi discouraging mutane daga baccin in har suna da abu da ya fi wannan muhimmanci amma wanda kuma ya kwana idansa a farke sai mu iya da bukatar bacci da shi kuma kada hana shi wallahu ta'ala a'lam tsarin ma kada tambayin su cinye lokaci ko mu hakura haka ko muna cikin suratul baqara suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama insha Allah ta'ala ba mu tashi akan darasi na goma sha shida in zan tuna daidai arama ina zaton aya ta hamsin da tara ne bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم مثال النبي عيسى أولا الله كما مثال النبي آدم شيء النبي آدم خلقه من تراب Allah ya halicce shi ne tun asali daga ƙasa annabi isa an halicce shi daga mamarsa amma tushensa daga ƙasar ne sun makara dafu sai Allah ya ce wa annabi adam ɗin kun kasance kun sai ya kasance mafu inda matsala isa inda Allah imamul bagwi rahmatullahi alai ya yi gamsashen bayani akan dalilin saukan wannan aya mai albarka cewa a shekara ta tara bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da sahabbai sai nasara na jiran suka taso sakanas ta suka tafi wurinsa da suka zo sai suka zo kamar sun zo da niyan a yi debate ne kamar a yi munazara in ji balarabe bahaushe kuma ya ce mukabala kamar ya zo ne sun zo ne a yi debate ya kawo dalilai su kawo dalilai akan me akan wasu maganganun da shi ya faɗa su kuma suna gaba su gamsu ba yana halatta a yi munazara don fahimtar gaskiya shine kai kawo dalilai ni na kawo shi a musulunci in aka kawo dalilan a nan duk mai sauraro zai gane waye fi gaskiya duk wanda ya dauko karya duk ta da sautinsa da faɗan da yake da bakar magana baya rinjaye ba zai taɓa yin rinjaye ba hujja ke rinjaye shi sa magabata irin imamu shafibi suna ta wai laukan al-ghalaba fil mujadala bi raf'i sawt la aula bil ghalaba walakin al-ghalaba bil hujja wal burhan wa in kana suka ce in ana munazara inda wai ɗaukaka sauti ne da tada kuda da kace na ce me yake rinjaye da jahilai sun kada kowa saboda duk inda ka tara jahilai ba a shiru to haka ɗabi'ar jahilai take amma ana rinjaye ne da ƙarfin hujja da dalili ko da sautin yana ƙasa-ƙasa sai suka zo suka ce su ba su gamsu da abin da ke ba maganar su na farko shine limaza tashtumu sahibana suka ce masa me yasa kake zagin sahibinmu sai cewa sai suka ce annabi isa wal billah kai ga sharrin dan adam a duba annabin da yazo yake tinkafo da annabi isa ake ta maimaita littafinsa a sunansa a qur'ani ake yabonsa, amma aka ce yana zagi shi yasa shi maki ko rijiya kake fada zai ce ka da kura shi maki ba a gamsar da shi wai mafi girman matsala ka shine ka ce wai maki za ka gamsar da shi duk wanda ya ki ka akan addini ba hujjan da za ka ba shi ka gamsar da shi sai ka yi mai sai ka bar addinin amma ba ka da hujja to suka ce wai yana zagin limaza tashtumu sahibana sai ce a dake zagin sa ne rike mana suka ce taqulu innahu abdullah ka ce wai shi bawan Allah ne yace na'am ajal huwa abdullahi wa rasuluhu eh bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ai na kyara nace bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sai suka ce masa hal ra'aita insanan bila abin kafus, wa huwa abdun shin ka taba ga dan adam a duniya a halicce shi bayi da baba sai uwa kuma a ce shi mutum ne kuma a ce bawa ne shi ne Allah ya saukar da ayyace ka ce musu ai shi annabi adam ba ma ba ma ba ma ma ba ba ba kuma shi ma abdullahi ne wanne fi mu'jiza <laughs> ai in za a yi halitta uwa da uba ake nema annabi isa an samu mama ba a samu baba ba shi annabi adam babu mama babu baba to wanne fi mamaki in wannan kuke magana kuma shi ma abdullahi ne me za ba ku magana akan wancan ba sai wannan wanne fi mamaki in dai mu'ujizan aihuwa ne akwai uwa ba uba shine dalili to shi wanda babu mama babu baban kuma an halitta shi to wanne fi mu'ujiza in dai wanne ne da ɗaukaka mutum ya fita a matsayin bawa a kai shi wani position to wanne fi mamaki sannan na biyu matar fashi annabi adam ɗin kuma ita abin mamaki a jikin namiji aka yi ta ba mahaifar mace babu is ɗin mace babu wani mahaifar da ta zauna a ciki babu wani ovaries da aka aiki da su babu kwata-kwata babu wani bangaren mace a jikin namiji aka cire ta ita ma kuma baiwa Allah ce to ka gaya musu wannan to da aka faɗa fa shi ke da kuma babu hujja fama rabi hatta jaratukum sun zo da kasuwanci ko ba a yi riba a ciki ba sai kuma ya zama bakar magana gare shi saboda wannan zama da su wasu malaman qur'ani suka ce fiyayyen halitta yayi fatuhu makka a shekarar yayi niyyar da tsaya aikin hajji amma bai samu zuwa ba dan me dan an samu baki da yawa sun zo wasu su zarge shi wasu su yi munazara da shi debate wasu su kalubalance shi wasu sun zo karɓar musulunci shi yasa ake kiran wannan shekara da tara bayan gida ta sanatul wufud a tarihi wato shekara ne da aka yi ta samun tawaga tawaga bayan tawaga suna ta zuwa har garin madina a wadan sun zo a sauke su waɗannan sun zo da yawa cikin taimakon allah kuma sun zo dibet ne sai suka musulunta shi haka yake sallallahu alaihi wa sallam yanzu akwai wanda ya zo gare shi aka aka ce basu annabi mahaukaci ne da ya tashi ya zo ya zo samu manzon Allah sai ce manzon Allah an ce mun kai mahaukaci ne kuma ni ina maganin hauka kala kala duk wata hauka ina maganin ta ina so ka yi magana sai na gane wata hauka ce take damun ka kaga in kai ne yanzu kana ta zo in ba a yi sa ba sai ka kai duka kawai mu zai zoce wata magana ya gada ka? amma manzon Allah da yake yana da hujja kuma mai abun fada baya fada in ka ga mutum ya tsaya fada to bai da abun da zai fada ne hujja ce ta kare amma duk wanda ke da tanin hujjoji zagi ba nasa bane fada ba nasa bane sai dai ta tultulo hujjojin annabi sai fara gabatar da sunan Allah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya fara karanta ayoyin Qur'ani sai bayan sai zai kalle shi sai yake kai wannan abun da ka bai kama da hauka ba na ji gabo kala kala ban ji wani wanda ya rasa jiki irin wannan ba wanda ba Allah bai miƙe a wurin bai musulunta ya zo maganin hauka aka warkar da haukar ba ai is automatic ai take shi a raba shi da wani nau'in hauka shi yasa in kana da hujja sai ka diye wa mahaukaci ka tsaya fada to ya ka da kai shi mai abin fada mai hujjoji ayoyin qur'ani kana da su shuri shuri da hadisan sallallahu alaihi wasallam to ba ka da fada sai dai kai ta tultula hujjoji li yahlika man halaka an bayyana kowa abin da yake so sai yayi da hujja in kana son tsira ga hujja in kana son shiga wuta ne ga hujja amma dai mai karantarwa na in sha Allah ta'ala sai ya nisantar da kai daga wuta zaka sai aka ce musu to tunda kuna mamakin shi da mama ba baba to ai misalin yadda aka halicce shi to ai misalin halittar adam ne ban na adam ma ya fi girma ba mama ba baba matarsa kuma an halicce ta daga jikin namiji ko uwa babu ai a halicci mutum daga jikin namiji a fito da shi ya zama mutum ai ya fi ba da mamaki da mu'jiza fiye da na mace don mace akwai mahaifa ai to shi a na ya zauna ita ina ta zauna a cikin adam amma haka Allah ya halicce ta duba ayan farko a suratul nisa ya ishe ka hujja wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran aka yi hawa'u baya ga wannan iya daga cikin mu'ujizozi na ƙur'ani yana maka cewa littafin Allah ne abun mamaki a ƙur'ani yadda Allah ya ce misalin annabi Isa shine misalin annabi Adam a wurin Allah sunan annabi Isa kalma kalmar Isa ta zo sau 25 a ƙur'ani kalmar adam ta zo sau ashirin da biyar a ƙur'ani yadda ya ce misalin isa haka misalin adam yake a ƙur'ani kowace kalma ba sunan kadai ba kalmar ta zo sau ashirin 25 wani wuri a sunan shi kadai lokaci a matsayin muzafin wa muzafin ilaihi amma in ka kauntin adama kai kauntin isa kowanne ashirin da biyar ne a ƙur'ani kuma na biyu ga kalubale duk qur'ani ina neman aya ɗaya banda wannan a cikin aya ɗaya da Allah ya kira sunan annabi Isa ya kira sunan annabi Adam duk qur'ani banda wannan Karamoni, bismillah harama da kaza fara yau ina neman ustaz Isa Isa dai aya ɗaya nake ba banda wannan a cikin aya da aka kira Isa aka kira Adam a matsayina na almajiri da duk qur'ani ta kadai aya guda ɗaya da aka kira isa kuma aka kira annabi adam a ciki bayan wannan babu inda allah ya maimaita sai iya amsar da ya ba wa nasara na jira bai kara maimaita sunayen su biyu a wuri ɗaya ba to da haka sun zo ne aya ɗaya don a ba wasu amsa sunaye da nace ashirin da biyar ba lokacin kawo su na duka amma wa zai gaya min sunan adam da ya fara bayyana a ƙur'ani malam isa ce suratul baqara aya ta 31 inna gani gane ita ce wa allama adama asma'a kullaha thumma aradahum ala al malaika jazakallahu khaira ita ce da farko wacce ce ta karshe da aka kira sunan annabi adam a qur'ani ko ko ko ko <laughs> babbar magana hmm? eh a najimi to kawo mun ita a najimi na baka dama bude ƙuranin ka kawo ita kalmar ba wai sunan ba ta ƙarshen ta zo a matsayin muzafin wa muzafin ilayhi ne bari ba su satan alfa. <laughs> yau a rabomin sun yi shiru ina take a najimi muna jiran ka ai sai ka kawo eh suratu ne kawo mun ayar saba'in da daya yana aswad wata aya a gasa kasan ƙor'ani آية لو قلت قاينا نعم. دياسين دصال والليلي أكثر القرآن سوداك كاو آية كي إباق دون آدم آه zamiri ka kira amma asalin kiran kalmar adam ba zamiri ba ayar da ya kawo ita ce aya ta sittin a surat yasin alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta abu da shaytan ya bani adam ita ce Wane ne sunan annabi Isa na farko a Qur'ani daga sama aya ta da shida ko tamanin da bakwai zai zama kadi ataina musa alkitaba wa kafaina min ba'dihi bir rusul wa ataina isa ibn maryam al bayyinat to wannan shine na farko a qur'ani bakara aya ta tamanin da bakwai to wane ne na karshe suratul safi ayat da arab bai ja ta goma ta hudu. ya ayyuhal na amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryama lil hawariyin man ansari ila na ba ku guda biyu biyu zai ku nemo 23 uku sami haka inna masala isa lalle misalin annabi isa inda Allah a wurin Allah ka masali adam kamar misalin annabi adam ne yadda kuka bada misalin isa to ku duba misalin adam dukkanin su kowa bawan Allah ne kuma kowa annabin Allah ne subhanahu wa ta'ala khalaqahu min turabin ai shi annabi adam daga kasa ma kale aka yi shi kai ya fito daga kasa bai ma shiga mahaifan kowace mace a duniya ba kuma ba wanda zai kalle shi ya ce dana ne zaka babu sinadarin jikin namiji ko mace aka halice shi matarsa hawa da sinadarin jikin namiji ba mace annabi isa da sinadarin jikin mace babu namiji saboda waɗannan halittu da Allah ya yi duka mu'ujizozi ne da ke bayyana Allah yana iya yin abin da ya ga dama kuma sun mata da lahu sai ce masa kun kasance fa ya kunu sai ci gaba da kasancewa don haka wannan aya mun yi ta kafa hujja da ita a baya sai mu ci a al الحق الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق lalle alhaqu ne daga wajen mahalicinka fala takun karka kasance minal mumtari na daga cikin masu kokwanton abin da Allah ya gaya maka original imani wallahi duk abin da Allah ya fada ba a kokwanto a kansa duk abin da Allah ya fada in dai imanin original ne babu kokwanto a kansa musamman mu da wannan zamanin Allah yana mana yadda technology yake a duniya duk da karancin ilimin ɗan adam abin da yake kerawa ya isa ya saka gane lalle Allah Allah ne in dai wannan ɗan karamin ilimin da aka bamu ɗan cikin cokali duba yadda duniya ta canja ga baki ɗayanta da ƙere-ƙere wasu al'amuran sai ka ɗauka sihiri ne technology amma haka Allah ya ba wa ɗan adam ɗan ilimin da bai kai cikin cokali ba to balle kuma Allah ɗin da ya halicci ɗan adam ɗin menene ma'anan kalmar alhaku a hausa sai a ce gaskiya menene ma'anan kalmar asidiku a hausa gaskiya wannan shi ne matsalan fassara da nake gaya muku na ta baku misalai wannan wani ne in mun zo sai mu ce alhaku gaskiya sai mu ce asidiku gaskiya kuma akwai bambanci tsakanin su kalmar alhaku ta fi faɗi akan kalmar asidiku shi asidiku wani bangaren alhaku ne idan aka ce maka alhaku iya daukan huwa shay'un sabitun wani abu ne tabbatacce tabbas babu kokonto so da kan kace alhaku sai kace gaskiya ce tabbas saboda wani shay'un ne sabitun sannan na biyu tabbataccen abun iya da reshe guda biyu reshen farko idan a labari ne aka ce maka alhaku to duk labarin ya zama shi a ne gaskiya ne in kuma a hukunci ne Allah ya ce alhaku to wannan hukuncin adalci ne duk duniya babu adalcin da ya bi so za ka gama nan alhaku bai takaita kawai akan gaskiyar labari ba ya kunshi kuma adalcin hukunci za ka alhaku sai ka ce gaskiya ne da adalci tabbatattu daga wurin Allah saboda sidiku wal ajilu su biyu ne suke ba da alhaku har ma za ka nema mana ayar da kalmar sidiku da al'adil suka zo a qur'ani وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم wannan cikin suratul an'am aya ta 115 Allah ta'ala yace wa tammat kalimatu rabbika kalmomin Allah sun cika na ƙur'ani sai ce mai sidikan wa adila kaga sidikan a bangaren labari duka labarin gaskiya ne wa adilan a bangaren hukunci hukuncin kuma menene adalci ne to za ka ma'anan alhaqu shine as-sidqu fil khabar wal adl fil hukm to shine sai a ce shi ne gaskiyar labari da adalcin hukunci a ɓangaren gaskiyar labari duk cikin ƙur'ani babu wata kalma ɗaya da ba gaskiya ba ne a bangaren adalci na ce babu kalmar da ba gaskiya ba saboda sama da shekara dubu da ɗari hudu ake neman kuskure a ƙur'ani har yau ba a samu ba har a yanzu ni na san sentar da aka bude a duniya na yaki da musulunci aka yi ta tuna musu kuɗaɗe don su nemo kurakuran ƙur'ani a nemo larabawa da suka san larabci ba musulmai ba su zauna a yi ta bincike wallahi ba a samu ba har yanzu addiyan sai aka mai da aikin su ne kirkiro ƙur'anin ƙarya sai a cire wasu ayoyin ƙur'ani sai a canja ma'anan sai a buga ƙur'anan a girgida sai a watsa a duniya to dan ka canja ƙur'ani ka canja haddan alaran ne bal huwa ayatun bayyinatun fi sujurin lazina otul ilm ga shi nan cikin an kabu tsaya ta tara. akwai mutumin da zai zai Allah ya bude kirjin alaran ma nan ya cire wata aya ya canja kana iya ba ta qur'ani dan fati na iya dauke maka jaka da qur'ani kai da ka rike qur'ani a motar ɗaya akwai adaran ma a ciki kai kuma ga qur'anin ka a jaka sai aka dauke jaka aka baka da qur'anin ka amma duk iyayyar dan fashi zai kwace kudin ka ya kwace rigar ka da jakar ka amma tilawar qur'ani haka zai barka da ita ba a taba tara wani mutum akan hanya aka ce wallahi da an zarba ne ya kama hanya daga Kano zuwa Abuja ya wuce waje kaza ɗan fashi suka kwace hadda yake so Abuja wallahi jahili babu hadda hadda ba haka ba a bayi ba shi yasa duk yadda aka yi a canja ingancin Qur'ani ya gagara ba ai nasara ba kuma a bangaren adalci haka ne babu wani hukuncin da Allah ya babu adalci ba za ka iya ƙara appreciation adalcin ƙur'ani ba sai yanzu da dokokin 'yan adam suka cika duniya duk duk kwatanta gaskiyar ɗan adam in ka tara jama'a su yi doka duk kwatantawansu sai wani element ɗin son rai ya shiga ciki ko mutum ya ba wa kansa wata kariya ko ya sa wata doka ba ta aikinsa idan yana kan kujera kaza ko kuma wasu kafafe ce su suna da fawa su all members are equal but others are both equal than others sai wani ya ce yana da veto power duk inda dan adam yayi wata doka duk yadda ya fatanta sai ka ji wani abu da yayi ko ya kare kansa ko babansa ko mamansa ko wata kabilarsa duk inda ka ji ana kace na ce wajen yin doka to wani son rai ne ya shigo a mu bari mu ba wa kanmu kariya mu cutar da su wane bari mu yi bulokin wane mu ba wa wane ba haka yake faruwa ba amma Allah ta'ala duk dokarsa babu ko kwaya daya wal haqqu ma shahida bihi al Harvard University sun taba ba da wani sanarwa jami'a ce a amurka an yi ta shekara ta 1636 waɗanda suka yi ta sun kammala karatu a cambridge university na ingila da kuma oxford university su suka je suka bude harvard cikin taimakon allah duka jami'ai uku na taba zuwa na yi karatu a cikinsu na yi karatun digital transformation a harvard oxford na je na yi karatun leadership cambridge na yi karatu akan management duka jami'o'in da waɗanda suka asasa da wanda aka ji aka buɗe duka cikin su ba wanda ban je cikin ta yi karatu ba alhamdulillahi rabbil alamin Harvard suka ba da sanarwa cewa a faculty of law cewa a kawo expression na justice a duniya the highest level of expression na adalci a duniya kamar competition ne mutane suka yi ta kawowa daga cikin da suka kawo sai wasu suka yi proposal aya ta Qur'ani da ke bayanin adalcin Allah cikin suratun nisa aya ta 135 bismillah ar-rahman يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kunu ku kasance na bil shuhada lillah ku zama masu tsananin tsayawa da adalci ga Allah sai ce walau ala anfusikum ko da akan kanku ne dala duba adalcin musulunci kai kanka ba a barka ba an ce kanka ma sai ka wa kanka adalci ko a kan iyayenku wal na ko makusanta iya kun ganiyan au fakiran fallahu aula bihi ba idan mawadata ne ko talakawa to Allah ara da shi da majibincin kowa da kowa a musulunci adalcin musulunci ba a baka ko da alfarman ka ba wa mahaifinka kariya ba kai kai kanka ba a baka daman ka kare kanka ba adalcin musulunci kai da kanka ba a baka yi ka kare kanka ba sai ka yi wa kanka adalci shi yasa a musulunci a cikin suratun nisa Allah ya saukar da ayoyi goma sha dukkanin su shine yana kare haƙƙin ba yahudi da aka zalunce shi ba yahudi ba ka duba alaƙarsa da musulmai da Allah ya faɗa duba abin da ke faruwa da ɗan uwanmu a Palestine duba sallar juma'a da ta wuce me ya faru amma duk da haka aka zargi bai hude da satan da bai yi ba aka sata aka kai gidansa aka ajiye aka buɗe gidan aka samu kuma ya amince a makari da Qur'ani za a mar hukuncin sata Allah ya saukar da ayoyin nan yace a'a bai sata ba wani ne ya sata ka gidansa ya kulle kar a mar hukunci annabi zai hukunci saboda circumstantial evidence akwai abin da ake cewa circumstantial evidence a lo so because of circumstantial evidence manzon Allah yana kokarin ya hukunci Allah ya saukar da ayar yawan shi ba yahudi ba in ban da musulunci da aka daba haka wannan aya ta nisa'i aya ta 135 a faculty na lo na Harvard a lokacin suka rubuta da suka manna ta cewa wannan na daga cikin highest expression na justice a tarihin dan adam a duniya kayan wai adalci kololuwar adalci a duk duniya a tarihin dan adam wannan na daga cikin jagorori ayan nan ai ba musulmai ba ne wal haqqu ma shahida bihi al shi yasa musulunci adalci ne adalcin musulunci dole ka yi wa musulmi da wanda ba musulmi ba kana shugaba kana jagora kana malamin makaranta ko me kake ba za ka ce musulmai zan sa su yi fasin wanda ba musulmi ba kuma za su yi fasil wannan zalunci ne duk wanda ya rubuta jarabawa ya ci wajibi ka bashi ko ba musulmi bane dole ka bashi ka kara wa musulmai maki ka ragage wanda ba musulmi ba ka zalunce su dole ka musu equal treatment ba za ka duba me addinin su ba kuma in kana shugaba adalcin musulunci har ga makiyinka sai ka masa adalci in yana da bukata a bai mali gwargwadon doka sai ka bashi ba wai adalcin ga masoyi ba ga makiyi ma sai ka masa adalci wanda ya amince ya kalle ka yace ni makiyinka ne a musulunci in ka zo magana sai ka yi adalci a kansa in haƙƙin al'umma ne a hannunka za ka raba sai ka masa adalci la ilaha illallah da Allah ka taba jin wata doka ne kamar da wannan a duniya ka gaya mu wata doka ta dan adam duk duniya da babu wani gurgudun tambaya na zalunci a cikin ta alal kalli na kare kai wannan sai Allah subhanahu wata'ala don haka shi ya yace alhaku ma'anan alhaku as-sidqu fil khabar wal adl fil kuma kalman alhaku suna ne daga cikin sunayen qur'ani saboda shi qur'ani dukkan labarin sa gaskiya ne duk hukuncin sa adalci duk hukuncin sa adalci ne adama zaka yi bamu misalin aya ɗaya da Allah ya kira qur'ani da alhaqu قل يا قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل wannan aya za ta zama cikin suratul yunus ko aya ta 108 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum hakika gaskiya da adalci a cikin hukunci da gaskiyar labari tabbata su sun zo muku shine qur'ani dukkan labarinsa gaskiya ne kuma duk hukuncinsa adalci ne babu zalunci a cikin sa don haka alhaqqu min rabbika fala min al-mumtarina kar ka zama daga cikin al sune masu tsananin shakku idan kana shakku a musulunci ba za ka ɗanɗani ɗanɗanin musulunci mai daɗi ba shi addinin musulunci addinin wanda suka shiga cikinsa da yaƙini ne masu yaƙini wanda ba su da kokonto in mazan Allah ya ce duk wanda ya je sanya da su mako masu aljanna sai ga sahabi ya fara dibino sai yadda dibino sai ya wuce daga kawai saboda me saboda yaƙini ya rasulallah ma za ta kulu in zahabtu wa qataltu hatta qutiltu yace an tafi janna ko sai watsar da dibinan sai ga ya je ya rasu kuma annabi zai ce na ganshi a aljanna in babu yaqini na za a haka shi musulunci ba za ka ji daɗinsa sa ba sai kana da yaqini duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma wallahi duk su sa adalci ne in baka dandanu wannan ba to an ci an tafi an barka a musulunci ba za ka samu madarasa da ake bukata ba yau kokonto yawo musulmai yawa a cikin addinin wani bai damu da addinin ba wani bai damu ya yi addinin hidima ba wani bai damu ya yi kaza da kaza ba mun yi wa musulunci rikon sakainar kashi Shi ne na karshe an mai da musulunci kamar mobile phone yana da bukata gare shi ne sai za sa a masa saukan qur'ani Allah ya sa ya nasara a zabe in an gama wannan alakarsa da qur'ani ta gare to addini ba dan haka aka saukar da qur'ani ba qur'ani ya sauka ne a ce mu yi mu yi mu bari mu bari in muka yi wannan da ikon Allah ne za mu yi nasara ko ma bayan wannan ba za mu yi nasara ba rashin sanin addini yau babbar matsalar da muke ci saboda rashin yakini da kofantan imani musuluncin ma da musulman ake yakarsa yau idan kai riko da addini ko kai ba kowa ba ne in za a cutar da kai zai ga da hannun yan uwanka musulmai a ciki me dalili saboda kai kai ne matsala gare su ya kai riko da addini yau mun shiga cikin zamanin da su musulmai kansu a cikin mu akwai wanda ba su ga musulmi mai riko da addini in karki a wurin sa maza ne kuma shi ma musulmi ne bai ba yi da ɗani harka ta addini ido ya makance sai duniya amma tunanin addini ya bar zukatan mutane da yawa mutum nawa ne amince addinin ya fi komai a duniya mutane nawa suke da wannan yakinin yan kaɗan ne Allah ta'ala ka mana bai wajen yi a cikin aljini Allah ta'ala ka samu wani lafiya da فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا hmm. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan shi ake cewa mubahala a tsine wa makaryaci a aqidarsa ko addininsa faman hajjaka fihi duk wanda ya yi mujadala da kai a cikin al a ko a cikin al'amarin annabi isa ko a cikin labarin da muka baka min da ma aka min ilmi bayan ilimi ya zo gare ka daga wurin munji Allah fa kul ka ba masa ta'alau ku zo ku na duk abuna ana mu kira mu wa abuna akun ma ku kawo ƴaƴan cikin ku mu tattaro mu da naku wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akum ku tattaro matanku wa anfusana mu kirawo kanmu wa anfusakum ma ku kawo kanku summa nabtahil sai mu yi mubahala mu yi rantsuwa fa naj'al musanya la'anatallahi inuwar Allah alal kadibina akan makaryata wannan an saukar akan nasara da jiran din ne da nabi ya kure sai suka tsaya mutu sai Allah ya ce to ku yi mubahala su zo da ƴaƴansu da matansu da kowa kai ka tattaro ƴaƴanka da matanka da na sahabbai da jikokinku kenan duk jikoki ma ƴaƴa ne dan al-hasan ya shiga ciki al-husain ya shiga ciki nana fatima radiyallahu anhum ta shiga ciki duka waɗannan sun shiga ciki amma ba su kare ba muhammad rashid rido a tafsirin sa karkashin ayar ce dukkan ƴaƴan sahabbai da suke a wurin sun shiga ciki kuma wannan shine mafi inganci yaji ibnu usaymin rahmatullahi alayhi sai ayi tsinuwa shine mubahala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya maka mujadala ya tsaya musu bayan an kure shi sai ka ce ko ku zo mu yi mubahala mubahala shiru ta kare a zamanin sahabbai ko har yanzu akwai ta an yi wannan tambaya zuwa ga na da'ima lil buhuth al ilmiya a jerin fatawoyin su mujalladi na hudu namba na 203 da suka ce mujadala mubahala har gobe kiyama ana iya yin ta inda bukata kai ka ce qur'ani gaskiya ne wani ce qur'ani ƙarya ne ka ba da hujja ki sai ka ce to ku zo mu yi mubahala a yi tsino a ga waye Allah zai kunyata tun a duniya in aka yi ta duk wanda yake makareci al'umma za su gani wallahi sai ya zama aya a tarihin duniya an yi mubahala da yawa akan gaskiyar qur'ani da annabcin annabi muhammad duk waɗanda suka yi na ta qur'ani babu guda ɗaya da kai labari a tarihin duniya babu shi babu mutum da ya shi san aka daina yin ta ba wanda ya kai labari an yi a tarihi duk wanda ya bai kai labari ba wanda ya ce annabi muhammad ba gaskiya bane to ya zo yi mubahala ya gani malaman suka ce akwai sharuɗan yinta na farko ba a mu mubahala sai don Allah ya zama manufar yi kawai za a yi ne don a gamsar da Allah akan abin da ya wajarta a yi don haka a ciki sai an samu ikhlasi yi don Allah na biyu ya zama al'amari ne muhimmi kamar matsala ta tauhidi ko aqida kamar akan gaskiyar annabi annabi Muhammadu ko gaskiyar musulunci ko gaskiyar Qur'ani ko wani abin da ya kama da haka na uku ba a yi cikin matsalar da take khilafiya tsakanin malamai kamar juz'iyyar ko wani matsalan alwala da aka yi sabani ko wani matsala a cikin sallah da wani ya ce mustahabbi ne wani ya ce ba sai an yi ba waɗannan masail duk da muhimmai ne a musulunci amma ba a mubahala a cikin su sannan na biyar daga cikin sharuɗan yin mubahala shine zama mutumin da zai mubahala zama iya da yaƙini fala takun minal mumtarina ba a son mara yaƙini yi, sai wanda yake da yaƙini ɗari bisa ɗari karka je kana yi kuma karka kokon nan kai kar ba abun akwai matsala a ciki a'a mai yaƙini ne zai yi shi yasa nake muku ba a addini sai da yaƙini kuma ba a yaƙini sai da karatu muna so mu zama da ka zama mahaddacin qur'ani to ka zama injiniya ko likita in mun samu wani likita ko wani injiniya ko wani wanda ya san history to ya zama ya san addini idan ka san karatun zamani baka san addini ba kuma sosai ka zama matsala wa musulunci shine mafiya yawa in dan boko yayi boko bai samu tarbiyyar addini ko karatu ba matsala yake zama wa musulunci dole dan boko sai ya karanta addini yadda ya hakura hakura masa abcd har ya je phd ya kaskantar da kansa da girman kai ya zauna da kuma masa alu an baki wauzal ko alifun ba'un ta'un daga nan zuwa shekara goma za ga yana iya karanta qur'ani yana haddace bangaren sa to da haka ake yi in dai a harkar duniya za mu sadaukar da kanmu mu tafi malaysia mu tafi ingila ko america karatun zamani to ashe ya dace mu yi wa qur'ani wannan gatan alal akalli in ba mu yi sama da haka ba shi yasa ba a samun yakini sai da karatu waɗannan su ne irin sharuɗa da ake suka tabbata ko a yau ana iya yin mubahala shine na duk abu na ana ana kiran ƴaƴa waɗanda suke kare gaskiya su zo da ƴaƴansu wanda suke karin gaskiya su zo da ƴaƴansu wani sa'a na masu kare gaskiya su zo da matansu masu kare su zo da matansu wa anfusana kowa su zo da kawudansu sai a haɗu ga jagororin ga matansu ga ƴaƴansu sai ayi addu'a la'anatullahi alal kadibina Allah ya tsine wa mai karya sai a faɗa ma ba a kiran suna shi yasa a ka'ida na da'awa ba a so kai haka Qur'ani a cikin sa ya kira sunayen waɗanda ba musulmai ba idan yana magana ga irin su Fir'auna a cikin sa misali ga shaidan an kira sunansa ga irin su Karuna amma duk Qur'ani babu inda Allah ya kira sunan musulmi ya aibata shi yasa a ka'ida ana boye sunan mafhum tayyib amma ya kira sunayen waɗanda ba musulmai ba amma bai kira na me ba na musulmi ya aibata ba duka qur'ani babu sunan da ya kira na wani mutum ya yace yayi ba ya yasa ko a babin sarraha suna akwai bayani na malamai ba lokacin yin sa bane yanzu muhimmin abu shine an zo mu bahala sai dai a ce Allah ya tsine wa makaryaci ba za a kira sunan wani ba shi ai Allah ya san makaryacin to da aka bangare biyu masu fo da again a je a saka ido za a ga ayar Allah za ta bayyana kan wasu in ta bayyana nan ake gane mai gaskiya kuma anan ake gane matsaryata da yawa a tarihi an taba zuwa taron mu hala da magabata in zuwa a yi sai su gudu sai su gudu Allah ta'ala ka tabbatar da musulunci a mu Allah ta'ala ka taimake mu da addinin nan ka taimaki addini kuma da mu Allah ta'ala ka jikan magabatanmu Allah ya samu wani lafiya za mu tsaya kan aya ta 61 tana da alaƙa da 62 amma lokaci ba zai mu fassara ba sai dai gobe mu tashi akan ta 62 idan Allah ya kai kwanan mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad وعلى آل ala كما صليت على إبراهيم وبارك على ala وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى alam.